Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. shugaban amurka donald trump ya sake aika wa koriya ta arewa wani sabon gargadi ranar alhamis da cewa kada ta sake yin wani abin da zai tada hankali yayin da rahotanni ke nuni da cewa pyongyang za ta gudanar da babban hutun kasarta tare da gwajin wani mukamin nukiliya trump ya faɗa a fadar white house cewa koriya ta arewa ta zama matsala ya ƙara da cewa za a yi maganin wannan matsala koriya ta arewa ta mai da martani jiya juma'a inda ministan harkokin ƙasashen wajenta hon sang ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa lamarin yankin koriya yanzu yana wani halin wato ture ka gatsiya kuma demokaradiyyar jamhuriyar al'ummar mutanen koriya ba za ta naɗa hannu tana kallo amurka na kai mata hari ba ya ce idan amurka ta ɗauki wani matakin soji na ganganci to kuwa za mu tunkare shi da ƙarfi in ji han wanda ya ambaci koriya ta arewa da ainihin sunanta demokaradiyyar jamhuriyar al'ummar koriya muna da nukiliya mai ƙarfi a hannunmu kuma ba za mu naɗa hannu muna ganin amurka tana kai mana hari ba a wata hira ta musamman da kamfanin dillancin labarai na associated press a pyongyang han ya kuma ɗora wa shugaba trump alhakin tsamari da aka ƙara samu ya ce irin sakonnin da yake aikawa da kakkausan lafazi ta hanyar twitter suna da tada hankali shugaban amurka donald trump ya yaba wa sojojinsa domin nasarar da aka samu a harin da suka kai wani wuri da kungiyar is take da karfi a lardin a na kasar afghanistan da bom mai karfi da ake kira muwab a takaice bom mafi girma da ba na nukiliya ba a jerin makaman amurka shugaba trump ya shaida wa manema labarai cewa an sake samun nasara a wannan ma idan ka duba abin da ya faru a cikin makonni takwas da suka shige ka kuma kwatanta da abin da ya faru cikin shekaru takwas da suka shige za ka ga akwai bambanci matuka babu shakka kungiyar is ta samu mafaka a afghanistan cikin shekarun nan ta kuma ɗauki alhakin hare-haren da ake kai aka kai da aka yi asarar rayuka da suka hada da harin da aka kai watan jiya kan asibiti a kabul da ya kashe sama da mutane talatin ya kuma jikata waɗansu tamanin amma idan aka kwatanta da iraki da kuma siriya inda kungiyar is ta fara kaurin suna a shekara ta 2014 reshen kungiyar na afghanistan ba shi da ƙarfi. wannan ya haifar da alamar tambaya kan dalilin da ya sa aka zaɓi kai hari na farko da bom mai nauyin kilogram dubu goma da ake kira mawab ko kuma uwar bama a afghanistan an fara wani zaman tattaunawa dangane da batun harkokin tsaro a afghanistan da kuma sasantawa a birnin moscow jiya juma'a irinsu na uku da aka gudanar daga watan disamba kasashe goma sha ɗaya ne suke zaman tattaunawa da suka hada da Afghanistan, China, Iran, Pakistan da kuma India. An kuma gayyaci tsofaffin ƙasashen mulkin Soviet da ke tsakiyar Asiya zuwa taron karan farko. An ba Amurka goron gayyata a zaman tattaunawa da ake a Moscow sai dai Washington bata karbi goron gayyatar ba bisa ga hujjar cewa ba a ba bata ajandar taron ba a kan lokaci kuma ba ta san ma manufar wannan taro ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin Apple ya samu izinin gwada motoci da ke tuka kansu a titunan California ya kuma zama kamfani na baya-bayan nan da zai gwada wannan fasaha. Hukumar kula da sufurin motoci ta jihar California ta bayyana jiya Juma'a cewa an ba kamfanin Apple izinin gwada motoci uku da kamfanin motoci na Lexus yake kerawa. kamfanin apple ya shiga sahun kamfanoni da aka ba izinin gwada motoci masu tuka kansu inda kamfanoni 29 suka sami izinin gwada fasahar a jihar california kamfanonin sun hada da fitaccen kamfanin nan na google da kuma kamfanonin kera motoci da suka hada da ford general, motors bmw volkswagen da kuma tesla izinin da aka ba apple zai ba da dama ga mutane shida su gwada fasahar dokar jihar california dai ta bukaci mutum ya kasance a cikin motar da ke tuka kanta domin ya ɗauki mataki da aka samu kuskure jami'an kamfanin sun ce izinin ba yana nufin kamfanin apple yana shirin kera motoci ba ne sai dai ya yiwu ya kirkiro da wata manhaja da za a yi amfani da ita a fasahar motocin da ke tuka kansu daga ƙarshe wani jerin gwano na addini da aka gudanar jiya juma'a a wato birnin chicago ya yi nuna cewa an samu tashe-tashen hankali da dama bana To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum yau muna tare da mamar kase eh, mamar kase da kuma usmanu kabara haka kamar yadda aka saba <laughs> gashi nan mun haɗa ra a ciki kenan mm, haka ne to a da fata an tashi lafiya mm, muna muku fata alheri kan haka ne mm. Usman bari mu fara da mika sakon taimurna saboda ajiya a jiya juma'a aka yi bikin auren dan wakilin mu wato Sani Shahabu bashi. wato Sa'idu tare da Zainab Muhammad Doro wanda aka daura a masallacin juma'a na annur da ke mai tama a birnin abuja muna fatan an yi biki lafiya kuma kowa ya samu ya koma gida lafiya allah ubangiji ya sanya alheri to amin amin ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka musamman wannan fili na abu ya huce zuwa ga 'yan majalisa a facebook kenan jibrin umaru tare da aisha sani abdu sai ja'afar hudu ahmad sai usman abdullahi da abba sidi sai gaisuwar saddam abdulkakumi sai zaradin dan wanda ba da usman yusuf haka kuma muna gaida nura ma'azu, tare da lukman ibrahim sai habu muhammad da yahaya shehu sai gaisuwar kabir muhammad marabis mm. tare da yusuf muhammad sai muhammad ahmad sai kuma m lawal baban amir tare da muhammad awal mai face tare da adams trk shu'aibu da fata na faɗi sunan ka daidai watakila ko yana nufin turaki ne mm. sai kuma ibrahim umar sarki da al'amin b garba sai yusuf mai jama'a tare da umar adam bala yaro sai dai mm. suwar nasir muhammad salisu da lawai sanusi sanusi tare da abubakar umar sai abdullahi aliyu nanawa. da fatan kuna lafiya dan ban gaisuwa ga 'yan majalisa idris bello ibrahim tare da umar sanda sai sadiq abdullahi da amiru ya'u sai sale audu tare da otemolu abosede da fatan na faɗa daidai sai mustapha mustapha tare da ɗahiru goya sai kuma gaisuwar najib m isyaku tare da ba kura muhammad kori sai gaisuwar ibrahim r Othman inta sai jafar ibrahim a ƙarshe sai ibrahima abdulkarim yari bori dukkan ku da fatan kuna nan lafiya to allah ya nufa sai kuma nan gaisuwar fatan alherin ta bari ya huce zuwa ga ibrahim dan oga ilela sai mustapha yusuf babangayi da kuma ma'azu oga sai muda musa ukashatu abdulkarim da umar usman hassan sai kuma gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga surayya rabiu aliyu da ibrahim alaramma sai alhatu muktar da abubakar sadiq gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga muhammad hassan murtala sai kuma wato wannan ya tura shi sau biyu za mu tsallake shi kenan sai sale sale ibrahim da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga hafizu gumel hafiz sai muhammad gadari na gadari to sai kuma silaston mike muzo gaisuwar fatan alheri zuwa ga zilkifulu salim ga lawal yakubu gatawa sai zukuru ko to alasa na faɗi sunan daidai ya haya sai alasan hussaini alasan sai gaisuwar fata alheri zuwa ga muhammad inuwa da abdullahi haruna da ibrahim muhammad sai khalifa muhammad khs sai kuma hussaini tela angon malam ko a dogon malam Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai bashar ko dogon malam oh, to ina ga kila haka ne me eh, kila mm. didin ta fita ne ba mm. yawa sai kuma bashar mai daura da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aisha Umar da Bashir Musa da Yusuf FKY Muhammad sai Aminu Sani da kuma gaisuwar fatan alheri na abar huce zuwa ga Yusuf Rufa'i sai Jamaluddin Muhammad da dan malam dan malam sai Adamu mai riguna Haruna da kuma daga ƙarshe zan ce Muhammad Hassan da Ibrahim Umar Uchako ko Kwachako ne Allah ya sa na faɗa. ma yau takawa daga kake yau yau ka fito da shirin ka yau na ga amma kai ma kana ran gaji ai to wai wannan fulatanci yake ai ba abin da bai gaurayawa ne ne ne ne ai ba abin da bai gaurayawa cikin wannan waka ne dai kace yare dai kake ji to ba za ka samu abin da yake faɗa ba gaskiya wannan kan na ji su kala kala yarurukan da yawa eh kwadaye mm. eh Usman a makon jiya na ba baka wani labarin da wani Mm. mai sauraro ya aiko mana haka ta facebook mm. wato labarin nan daga farko ni da na fara karanta labarin ban na ce ta wannan menene labari kuma a wannan sai daga eh. sai da na zo karshe tukunna wato da na fahimci abin da ya faru eh. wato da na kyale-kyale da dariya saura kaɗan da na tantsire a kan eh, kujera wato <laughs> mm. masallaci ne aka je masallacin juma'a aka je aka zauna su irin aka zo da akwati irin fi sabilillahi inda akwai mai niyyar ba da sadaka kuma mm. wanda yake da shi mm. yawwa shi wani mai abdulwahab bello mm. sunan mai sauraron da ya kuma da wannan labari kenan abdulwahab bello shi ya ko da wannan labari mm-hmm. ya ce wata rana ne na je masallacin juma'a na zaune sai aka zo da akwatin fi sabilillahi to sai ya sa hannunsa aljihu sai ya ciro naira goma sai ya saka a cikin akwati kana ji abin da na ce naira goma sai saka cikin akwati to ya saka sai wani mutum da ke bayansa sai ya taba shi mm. sai irin ya dan taba shi din nan sai ya waiga ya ga ko menene mutumin yake taba mm. shi da mutumin da ya waiga sai mutumin ya miko masa kuɗi naira dubu biyar to bai ce masa kala ba shi kuma da ya karɓi kuɗin sai ya kira mai abin nan mai akwati dama bai wuce shi ba sai ya saka a cikin akwatin nan mm. ya saka a cikin wannan asusu na akwati mm, mm, aka gama lokacin ana hudu ba saboda aka dai shi wanda ya miko masa kuɗin nan bai ce mar kala ba shi ma bai ce kala ba shi dai ana hudu ba a yi magana a yi magana nan shi dai ya karɓi kuɗi dai ya saka a cikin akwati to bayan da aka gama hudu ba kana ji na sai mutum na sai ƙara taba shi shine sai ya waiga sai ce sai mutum ne yake ce masa ya ce wallahi kuɗinka ne fa naga sun faɗo daga aljihunka shine na miƙo mana <laughs> abin da ya sa ban faɗa maka ba saboda an ce idan ana hudu ba ba a magana <laughs> ka mai ji abin da ya faru ko ya yi sadaka dole <laughs> to ai da ya riƙe Allah sarki wato abin da ya faru shine ya yi sadaka ta niyya ta naira goma sai ta dubu biyar da ba niyya ta dubu biyar kuma ta dole to yanzu ya za a yi to an riga an tafi da zai je buɗa akwatin ne ya ci ciro masa kuɗin sa wai sai ya ta labarin da nazari ya ban kawai eh. shi ma kuɗi ne za su faɗa rijiya mm. sai sai wani mako eh, za su haɗa rijiya shi kalma ya bi su da su wato wato wato ah, kaga dai akwai wannan ya nuna cewa yana da kuɗi da yawa aljihunsa aljihunsa amma eh, ne rago mai bawa amma ne rago ma dai ya yi ya cewa zai yi sadaka tunda zai ba mu Allah rance ya bashi akwai kuɗi naira eh. dubu biyar aljihunsa shi kuma bai san cewa da ya je ciro wancan ne wannan suka faɗo ba shi kuma wancan ya ɗauka ya miƙa masa shi kuma wancan ah, maimakon ya ɗauka ya sa aljihunsa saboda fi Allah sai ya taba shi sai ce malam ga kuɗin ka na ya fato saboda ya yi murna ya ga cewa ya ah. sadaka da goma <laughs> alhaji iro ni ina ganin dai wannan da miƙa mishi gani an ya ba mu gunta ji <laughs> ai ya ga sanda zai miƙa ne ce ya taɓo shi ya tabo shi ko ba zai magana ai shi ya miƙa masa saboda nasa ne Allah sarki ya mika masa kuma kuma ya masa bayani ai yace ana hudu ba a lokacin dan agaji yace ban kudi na ba dubu biyar din nan ban yi niyya ba ah, wa da wa zai ce zai ce yaushe ka sa dubu biyar ma tukuna ya san cewa ka sa dubu biyar ne ba da ya ga kawai da an sa kudi a ciki ba kawai yana kirga abin da kowa ya bada ba ne. kuma dan dunkula na ke dan zira hmm. yawa yawanci akan dan makale sa hannu ne ma dan kada ga abin da aka sa Allah ya karba Allah Ubangiji ya karba eh, dubu biyar eh, duk da wannan naira goma da ya sa Allah ya karba. Kai, ciko ya biyo gyarta yi. masu sauraro za mu da sa'a sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ya kai wale Ibrahim. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya. Ita ba ma san ba da wala nan baby. <laughs> madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.